dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna godiya gare shi muna tabbatar da kaɗaitakarsa subhanahu wa ta'ala cikin mulkinsa hakanan cikin jujjuyawan al'amura mun shaida Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi kuma lallai mun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah ya aiko shi da shirya ya ba shi fiyayyen littafi shine Alkur'ani mai girma ya ba shi sauƙi da ayyuka na sauƙi a cikin addinin musulunci ya koyar da al'ummarsa Duk abin da zai zama musu sauƙi a rayuwa cikin ibada da Allah ya ce ya umarce su da yi da duk abin da zai zama kunci da damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauƙaƙa wa al'umma Hira da amincin Allah su tabbata gare shi da bisa alayensa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ba tana tinatar da mu ne Allah subhanahu wa ta'ala bai bar wani ƙunci gare ku ba cikin addini ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala bai sa ku faɗa cikin haraj wato cikin damuwa ko kunci ko wani yanayi a dukkan ibadun da Allah ya shar'anta rukunan musulunci idan aka duba su shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na farko cewa ba abun bautawa daga siyasai Allah wannan wajibi ne kowa ya yi imani da haka ya ƙudurce ya aikata ya tabbata haka ne kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne da bawa annabi sallallahu alaihi wasallam haƙoƙinsa da suka dace da shi tare da kiyaye haƙoƙin Allah da tabbatar da kaɗaitakarsa cikin sunayensa da sifofinsa da cewa ba abu bautawa da gaskiya sai shi sallah rukuni na biyu za a ga cewa sallah dukkan abin da yake cikin sallah in an duba za a ga zai zama fa'ida ne ga ɗan adam rayuwarsa ta duniya da lahira tun daga tsaftatuwa daga dukkan najasosi ƙananansu da manya da tsaftatuwa ta hanyar alwala ko zuwa ga wanka da tsaftatuwa ta dukkan abin da shari'ar musulunci ta shar'anta sannan da shiga sallah da kabbarori da ambaton Allah da karatun alkur'ani da ruku'i da sujjada waɗanda suke tabbatar da motsa jiki domin Allah da yin su domin Allah duka waɗannan Allah subhanahu wataala ya yi su ne domin fa'ida ta koma ga ɗan adam duniyarsa da lahirar idan aka duba azumi a shekara wata ɗaya kai kawai ake azunta don ya zamanto fa'ida ga lafiyar mutum da kuma ƙari na jikin ɗan adam yin azumi da zai yi na tsawon wata guda don haka fa'ida ce suke komawa ga ɗan adam duniyarsa da lahirar idan aka duba zakka sai a ga cewa akwai fa'ida mai yawa ta hanyar haɗa zumunci tsakanin masu wadata da talakawa da kuma tabbatar da daidaitonsu a gurin Allah babu wanda ya fi wani sai dai Allah ya jarrabi waɗannan da yawan dukiya ya jarrabi waɗancan da ƙarancin dukiya ya kuma umarci masu yawan dukiya su fidda wani abu daga dukiyar su bisa wajibi bisa tilas su ba da ita ga waɗanda suke da ƙananan ƙarfi domin a zauna lafiya domin a samu taimakekeniya domin a samu dukiya ta yi albarka ta su masu wadata sannan kuma rayuwa ta yi daɗi ta su masu talakawa wannan ya aka duba sai ga fa'ida ce da take komawa ga ɗan adam duniyarsa da lahirar idan aka duba aikin hajji sau ɗaya kaɗai Allah ya wajabta shi a rayuwar ɗan adam musulmi idan aka duba aiki ne wanda yake kunshe da dukkan tabbatar da haƙiƙanin tauhidi ga Allah subhanahu wa ta'ala da tabbatar da ayyuka na ibada da juriya da haƙuri da jajircewa da amfani da dukiya da amfani da ƙarfi da wahalhalu da ɗawainiya wajen bin Allah da neman yardar Allah sai a ga cewa fa'ida sai da take komawa zuwa ga ɗan adam Duniyarsa da lahirar waɗannan duka abubuwa ne waɗanda suke Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta su domin amfanin ɗan adam duniya da lahira to dukansu gaba ɗaya sai Allah ya yi musu dama ko ya yi su bisa tsarin da babu takura ɗan adam a ciki yin sallah Allah subhanahu ta'ala da ya shar'anta ta za a yi sau biyar a ini da dare ana sallan asuba lokacin da alfijir ya keto ana sallar azhar lokacin da rana ta yi zawali ana sallar la'asar lokacin da rana ta yi ƙasa ma'ana sama da zawali ya kai inuwa ya fito fili ko kusan ninkawa ana sallan magariba da zarar rana ta faɗi ana sallan isha da zarar shafaƙi ya ɓace waɗannan lokuta gaba ɗaya lokuta ne waɗanda duk ɗan adam idan ya duba zai ga alkhairin da yake tsakanin wannan lokacin da wannan lokacin ya koma ne ga ɗan adam duniyarsa da lahirar to sai Allah subhanahu wataala ya tsara sauƙi a cikin hakan ma saboda me tabbatar da cewa Allah bai sanya rayuwa ba musamman sallah a cikin waɗannan abubuwan gaba ɗaya in ka cire tauhidi shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wanda aka fi yawan mu'amalanta shine sallah sallah ita ake yi sau biyar to sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya sauki a cikin sallah saboda ya san irin tsarin yadda ya rakkaba halittar dan adam mana yadda ya gina halittar ɗan adam ya san yana da bukatan wani sa'i dan adam ya samu kansa cikin wani yanayi don haka sallah sai aka ba da damar ana iya haɗa sallan azahar da la'asar a yi ta lokacin azahar ko a yi su lokacin la'asar ana iya haɗa sallan magariba da isha ko a yi jam'u taqdim a yi su lokacin sallan magariba a yi magaribar a tashi a yi isha waɗannan salloli guda biyu guda hudu biyun da ake yin su a lokacin ini azahar da la'asar ya halatta iya haɗa su saboda uzuri biyu da ake yin su lokacin shigan dare magariba da isha ya halatta a haɗa su saboda dalilai to waɗannan dalilai da suka ba da dama a haɗa sallah sun tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa salloli amma sai dai a wannan rayuwa da muke ciki a yau musamman a lokaci na damuna to wani sa'i akan yi sakaci dalilin a haɗan bai tabbata ba bai gama cika ba sai mutane su haɗa to sai zama hatsari dole a tunatar da mutane wasu kuma dukkan sharuɗa na haɗa ya yi amma sai su ga kawai sun ya sadda gara da Allah ya ba su to sai zamanto ya kamata a yi tunatarwa don ya zamanto mutane su zama ala basira saboda masu yawa mu a rayuwar mu ba safai mutum yake karanta abu ba ba safai mutum yake tashi ya je gun malami ya ce ni yaya ake kaza da kaza din ba a'a inda ya ga kawai ana yi to shikenan shi ma ya zama mai yi don haka yaya ake yi me dalilin yi yaya kaza kawai an ce ayi kuri mun da ɗari sawa ke to wannan kuskure ne a addini to shi yasa in an ga irin wannan yanayi ake tunatarwa domin al'umma su zamanto ala basira Hada sallah tsakanin azahar da la'asar da magariba da isha wannan an ba da dama ga matafiyi matafiyi ya samu damar ya haɗa sallah duka guda hudun nan idan mutum matafiyi ne ya tashi daga gombe zai yi tafiya zuwa duk inda zai je wanda ya kai masafata kasar tafiyar da za a yi kasuru to ya halatta gare shi a zahar idan ta yi masa ya yi ta raka'a biyu take a lokacin kuma ya yi raka'a ya yi sallar la'asar ita ma raka'a biyu sai ya gaba da tafiya yanzu mutum ya yi niyan tafiya kaga airport na lawanci da kai nisan wato kilometers inda ake yin kasuru ba amma inda mutum ya ce ya riga ya tafi sai aka samu delay na masu tafiya ta jirgi kenan ba a samu an tafi ba har a zahar ta yi da tun karfe tara za su tashi a gida kawai ya riga ya yi sallama duk gari da gurin sana'arsa da ko ina ya tafi sai aka zauna har azhar kai ya halatta gare shi azhar din kawai sai ya da raka'a biyu taci kuma ya tashi yayi la'asar raka'a biyu haka kuma mai tafiya a mota ya fita nan kaɗan zuwa tumfure sun gama redi komi allo da kaya an yi menene sai tayar mota Allah ya kiyaye ta samu jarrabawa ana cikin wannan damuwa ta gyara bai wuce wajen gombe ba ko bai wuce lawanci ba sai zamanto ba a gama gyara ba tun sassafe suke gurin ake ta damuwa har azahar ta yi ko tun safe har azahar ta yi ya halatta gare su su yi azahar raka'a biyu take a lokacin kuma su yi la'asar don da zarar motar ta gyaru ba ɓata lokaci so da dama ta tafiya haka kuma idan magariba ta yi suna can hanya ya halatta gare su su yi jam'u ta taqdim a lokaci guda sai mu tsaya kawai a yi magariba raka'a ukun ta ita kawai sai a tashi kuma take a yi raka'a biyu na isha a ci gaba da tafiya wannan sauƙi ne da matafiyi da marar lafiya salloli guda hudu ya halatta gare su su yi su a lokacin ɗaya a zahar da la'asar a haɗa su lokacin azahar ko lokacin la'asar in mutum matafiyi ne tare da ƙasaru in mutum marar lafiya ne shi kuma an halatta masa haɗawa a maraka'o'insu guda hurhudu misali mutum yana kwance a gadon asibiti a zahar ta yi majinyata yana da fama wani sa'i ya yi alwalan ma aiki ne wani sa'i ma taimama aka yi aka samu aka ɗaga shi zai yi sallah to lokacin azahar ta yi idan ya yi sallan azahar ya ce masa to raka a hudunta kenan to sai a ce masa ila asar ma kawai saboda me saboda sake ta da shi an jima saboda mara lafiya ne shi akwai sake wahala akwai take ɗawainiya to marar lafiya da yake kwanci a asibiti ya halatta gare shi ya yi sallan azahar raka a hudunta take a lokacin azahar in kuma ya yi sallan la'asar ya halatta gare shi in lokacin la'asar ta yi wataƙila baya buƙatar ya tashi zaune ko yana son kwanciya ko yana son bacci ko wani abu makamancin haka na damuwa ta rashin lafiya ya riga ya yi sallan azahar da la'asar idan magariba ta yi ba zai iya tashi a wannan lokacin ba sai can dare lokacin isha sai ya tashi ta ta to isallan magariba sannan kuma yanzu ka yi isha ya halatta gare shi haka kuma idan lokacin azahar din ne yake da damuwa ba zai iya ba ta to dinkirta azahar din sai la'asar ta yi la'asar idan ta yi jam'u ta akhir kenan to sai ka tashi sai a daga shi sai ya yi sallan azahar a lokacin ya kuma yi sallan la'asar wannan shari'a ta yadda masa don haka bambancin matafiyi da mara lafiya shi matafiyi kasuru zai yi mai raka'a hudu ya mai da ita raka'a biyu amma marar lafiya shi raka'a hudunta zai yi amma kuma zai iya hada azahar da la'asar a lokaci guda ko a lokacin azahar jam'u ta qadim ko a lokacin la'asar jam'u ta akhir karkashin rashin lafiya malamai sun sanya mace mai istihaba mace mai laruran zuban jini a kowane lokaci na rashin lafiya ita ma ya halatta gare ta za ta iya yin jam'in azahar da la'asar a lokacin azahar ta yi raka'a hudunta ta yi la'asar raka'a hudunta ita ma ya halatta gare ta hakanan magariba da isha raka'a ukun magariba a lokacin magariba tare da kuma gabatar da sallan isha a lokacin magariba mace mai rashin lafiya na istihaba an ji an sa ta a cikin marasa lafiya ne saboda uzurin jini malamai sun sanya mace mai shayarwa wanda ɗanta jinjiri yake yawan rashin lafiya na yawan gudawa ko yawan bawali idan yana yawan gudawa da bawali duk da cewa a zamaninmu na yanzu akwai pampas waɗanda suke da hali suke saya to malamai ba ce ba su yi maganar pampas ba wanda muke nazarin abin da suka faɗa to amma mu da ke muna rayuwa a wannan zamani da pampas din to shine wata ila wanda suke da halin sayan pampas? idan har zai iya tare yawan gudawan yaro da yawan bawaninsa malamai suka ce wannan mutum da suke shayarwa wadda hankalinta yana kan wannan yaro mai yawan gudawa da yawan bawani saboda halin da yake ciki ya halatta gare ta saboda yawan haraj na ƙazanta da yake samun ta sai ta wanke gurin da ya zuba na bawalinsa da gudawansa sannan ta wanke zanin ko ta wanke gefen gurin sannan ta sake alwala in ta yi haka illa ta yi haka suka ce ya halatta ita ma ana shigar da ita ƙarƙashin marasa lafiya sakamakon rashin lafiyan jinjirinta domin in jinjiri ba shi da lafiya mahaifiyarsa ce ba ta da lafiya so da suka ce ita ma za ta iya hada azahar da la'asar a lokacin azahar ko a lokacin la'asar ko magariba da isha a lokacin magariba ko a lokacin isha akwai hadisin da mutane na zamanin nan da muke rayuwa suke kafa hujja da shi hadisin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ingantaccen hadisi al-mukarraj fi sahihain ko fi sahih muslim cewa jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama as-salawat min ghairi khawfin wala matsari annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallolin gaba ɗayan su ba tare da ba tare da tsoro ko kuma akwai ruwa ba yayi azhar yayi la'asar yayi magariba yayi isha ba tare da wani uzuri ba sai kawai wasu suke daukan hujja da wannan ba tare da tinkaran malamai su musu bayani ba shikenan kawai duk lokacin da mutum ya ga dama sai ya haɗa salloli in an ɗan yi iska hakan nan ta wuso sai ka ji masallacin nan ta mu haɗa mu haɗa shikenan sai ya haɗa duk wanda ya haɗa sallah ba tare da dalili na shari'a ba wallahi ba shi da sallar da yayi ta ba a kan lokaci wanda shine ijma'in malamai kuma shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take tabbatarwa in mutum ya ji sallar magariba da isha a lokacin magariba alhali shari'a ba ta tabbatar laruran shari'a bai tabbatar ba to babu dalili ba shi da sallan isha saboda yayi ta lokacin magariba sai ya sake mai da ita kuma malamai suka ce yayi zunubi Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala a ya ce yace yayi zunubi saboda yayi yayi sallah a lokacin da ba lokacin ta ba alhali Allah ya faɗi lokacin sallah a nassin alqur'ani saboda haka wa'ina abubuwa ne na abun lura waɗancan bayanai da aka faɗa na baya mai sauƙi ne amma inda yawanci muke samun jarrabawa a yanzu shine sallan da ake haɗawa don ruwan sama ko don sanyi mai tsanani eh, ko don sanyi mai tsanani haɗa sallah don ruwan sama ruwan wannan su kuma malamai sun yi ijima'i ko kuma mafi rinjayen malamai sun tafi sallan da ake haɗawa don ruwan sama magariba da isha ne kaɗai banda a zahar da la'asar amma tashin malamai a hanabila masu masabar hanbaliya sun tafi kan cewa in ruwan sama yana sauka a zahar da la'asar ma za a iya haɗawa malamai hatta a hanabila ne shek muhammad bin salihu al-usaini rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan mazhaba ta hambaliya ta buɗe abun da yawa har yasa wasu suka ce a zahar da la'asar ma wai za a haɗa don ana ruwan sama amma a bisa magana mafi rinjayen malamai a zahar da la'asar ba a haɗa su don ruwan sama ba a haɗa su don sanyi sai dai ana haɗa magariba da isha ne kawai don ruwan sama to in za a haɗa magariba da isha don ruwan sama wanda malamai sun ta dogon bayanai a inda kuma shine muhimmin ma abin da ya sa in ke ga ake hudu ba a dalilin wannan a wannan lokaci haɗa magariba da isha dalilin ruwan sama shine idan ruwan sama ya fara zuba shine ƙaulin mafi rinjayen malamai ruwan sama ya fara zuba wanda tabbas da zaran mutum ya wulga a cikinsa zai jika jilif kuma in ya taka ƙasa da ƙafarsa za ta jika jilif kafin sallan magariba ko dabda da sallan magariba ko ana tsakiyar Sallar magariba a bisa ƙaunin rinjayen malamai banda malikiya to ya halatta a haɗa magariba da isha a wannan lokaci amma in dai suka ce ruwa ne tsal yayyafi ɗil ƙasa tana nan a bushenta amma ruwa ya fara yawa ga hadiri nan yana abuna haka suka ce ba dalilin hada sallah magariba da isha ba dalilin hada sallah wasu daga cikin malamai na baya bayan nan zaka ji sun ce ai tun da kawai ga hadiri sai ga har duba ake ma ana fitowa daga masallaci ana cewa akwai wani yana cewa bai kai ba wani yana cewa akwai <laughs> wasu dole dole sai an yi abun da bai halatta ai ba saboda a irin wannan haka kawai wasu sai suka yi ga dama suke yin abin da shari'a wanda duk ya da sallah ƙasa tana bushe ana ɗan yayyafi yayyafi tabbas malamai suka ce ya yi zunubi kuma sai ya rama wannan isha ne don haka a kula da wannan wasu sa'i kuma za ka ga wasu kuma dukkan an karanta tun daga ishmawiya iziya risala za ka ga maganar jam'in salloli a mazhabar malikiya amma tun da ana ta zabga ruwa tun magariba ba ta yi ba sai a shiga ayi magariba kadai kuma sai a sake fita can an yi wata ka ji ladani yana kiran sannan a fito isha ka tafi gida ruwa kana dawowa ruwa har yanzu wannan kuma ya saba wa shari'a ya saba wa rukusar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada da malamai sun tabbatar da cewa da mutum zai yi sallan magariba an yi sallan magariba an tafi gida kenan sai kawai Allah ya sake ruwa ruwa mamako ya zubo sosai ta yadda zuban ruwa ake sai mutum ya ji kiran sallan lada ne cewa isha ta yi ga ruwa yana zuba sosai ya ce kai in na fita ruwa zai fi ni jili kafin na isa masallaci kawai sai ya kabbara shi kaɗai a ɗakin sa yi sallah Allah zai ba shi ladan jami saboda me saboda mamakon ruwa bi iznillahi ta'ala don haka wannan falala ce ta Allah subhanahu wataala ma'ana in akwai ruwa da zai jika mutane su jika jili to ya halatta gare su in dai ya sauko lokacin magariba a bisa ƙaunin rinjaye malamai amma a gurin malikiya sai in an shiga masallacin dama da niyyar cewa za a haɗa sallah kaga wannan sharaɗi ne malikiya ta ƙara don saddin zari'a su ma ba za a ce a ba su yi daidai ba a'a saddin zari'a ne amma dai mafi rinjaye da lura da nassosin eh, sunnar manzo sallar sallallahu in ruwa ya zubo za a iya haɗa sallah magariba da isha ko da kuwa ba a shiga da niyan haɗa magariba da isha ba ruwan ya sake a lokacin ya halatta a haɗa amma haɗa sallah domin sanyi malamai suka ce ina idan ka duba sharhul mumti sheikh muhammad bin sadiq al-usaimi rahimahullahu ta'ala ya ce a'a balle ma a zamanin mu da muke da dukkan dabarbaru na kayan sanyi wani in ka gane shi da kyar zaka gane shi saboda kayan sanyi yace to kawai mutum ya sa kayan sanyi ya fita Ya ce inda kadai sallah a wannan zamanin za ta halatta don sanyi sai in akwai guguwa mai kawar da mutane ko inda abun hawa za a yi amfani yana iya kaɗe mutum ko kuma a'a mutum ya karo da wani abu ko kuma in mutum yana tafiya zai iya faɗa wani guri saboda guguwa mai tare mutane Ya ce mai cutarwa Ya ce wannan ya halatta a haɗa sallan magariba da isha shi ma a tafi ya ku Allah abin da muke so mu isar shine ne haɗa sallah tsakanin magariba da isha kaɗai ake yi domin ruwan sama haɗa sallan yana faruwa in akwai ruwan sama mafi rinjayen magana shine in ruwan sama ya sauko kafin sallan magariba sharaɗi na gaba ruwan saman ya zama zai jika mutum jilib sannan ƙasa ta jika jilif to sai a haɗa sallan magariba da isha wasu malamai sun ce in ruwan saman ya ɗauke kawai daga sallar magariba tashin malamai suna ganin ba za a haɗa sallah za a iya tafiya a je a dawo a bar isha a lokacinta a bar magariba a lokacinta amma in aka duba fikihun malikiya suka tabbatar da cewa laka kaɗai yana iya sa a haɗa sallah laka da ruwa suna iya sa a haɗa sallah laka da ruwa da hadiri da duhu suna iya sa a haɗa sallah to sai malamai suka ce sashin su a'a in an samu biyu daga cikin waɗannan ruwa ya zuba na kaya tabbata za a iya haɗa sallan magariba a gabato da sallan isha a yi shi sai an kira sallah yanzu an kira sallar magariba an zo masallaci to an yi magariban sai an kira sallah kafin a tada isha wannan ma akwai magana sabani fiqhun malikiya ana ganin cewa sai an kira sallah za a kira sallah da sauti karami a cikin masallacin saboda hadisan da suke kwaitarwa a maganar kiran sallah malamai suka ce a'a ba za a kira sallah ba kawai da an kira da an yi ba sai a tashi a yi isha wannan shi yafi wato rinjaye rinjayen malamai sun fi tafiya akan haka lura da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bayyanawa cikin ma'anarsa cewa idan aka idan za a hada sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yakan haɗa sallah da sallah ne ba tare da zikiri tsakaninsu ba to me ake nufi da zikiri tasbihi da ake yi wasu malamai sun fassara shi a haka ma'ana idan kuka yi sallan magariba za ku tashi ku haɗa isha saboda ruwan sama to ba sai kowa ya yi tasbihi ba a bisa ƙaulin sashin malamai ƙaulin da yawa daga cikin malamai kuma suka ce a'a wannan zikirin yana nufin sallah ma'ana in za a haɗa magariba da isha to ba za a yi nafila bayan magariba ba suka ce zikir anan yana nufin sallan nafila bayan magariba a'a ana nufin kawai da an yi magariba ya halatta a bisa wannan kaulin za a iya yin tasbihi da azkar a takaice sannan kuma sai a tashi a yi sallan isha a lokacin wanda suka yi haka ba su yi laifi ba wanda kuma suka ce a'a ya haɗa ba tare da zikiri ba suka ce wannan tasbihin ake nufi don haka sai a haɗa sallan bayan an yi magariba a hai isha tukunna mutum ya yi zikirin bayan sallan isha gaba da tunda ai a wannan lokacin ne wallahu ta'ala alam don haka ya ku bayin Allah mu lura da wa'annan abubuwa shari'a ce ta Allah komai idan za a yi aishi bisa ilimi kar ya zamanto ana bari rukusa wanda in an yi rukusar da Allah ya bayar ana iya samun falala a gurin Allah in an jefar ya kamata a jefar ba kawai mutum ya baka kyauta ka ce ba na so ka jefar ai kaga ba zai ji daɗi ba don haka balle Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu ta'ala ta take cewa ba a taɓa bashi ba a taɓa bashi zabi tsakanin abu biyu ba ce sai ya zabi mafi sauki a cikin su kaga kenan idan magariba ta yi ana ruwa a yi sallan magariba a tashi a yi isha in mutum ya shiga gida ya shiga kenan ba sai ya sake fitowa ruwa ya sake jika shi ba wannan sauki ne daga Allah sallu fi rihalikum wanda kuma malamai sashi malamai ko suka ce wani kuma ba a fara sallah ba fara yi ruwan sama ba kafin magariba yayi alwala zai fita masallaci kenan kawai sai ruwa ya sake ya yi. shi malamai suka ce ba sai ya fito a cikin wannan mamakon ruwan ba a'a kawai sai ka sai ikamarsa a cikin daki yayi sallarsa shi kadai ta ba amma kuma ba zai hada ba shi kuma tunda shi kadai ne a cikin daki dama ai uzurin haɗawan ana yi ne don kar a shiga ruwa to tunda tun farko bai shigo ruwa lokacin magariba ba zai yi magaribarsa ne kawai shigo da zama a ɗaki in isha ta yi ba a ɗauke ruwa ba sai ya tashi ya yi isha in isha ta yi bayan an ɗauke ruwa aka kira sallah a masallaci to sai ya je in kuma masallaci sun haɗa isha ta yi to sai ya tashi ya yi ishansa insha Allah ta'ala malamai suka ce Allah yana ba shi ladan jam'i saboda babu wani mutum da zai yi shirin tafiya jam'i ya rasa wannan jam'in ba sai Allah yana ba shi ladan jam'i hatta misali mutumin da yanzu haka aka kira sallah ba abun da ya tsaye da shi sai yawan sai kokarin tsarki yana bukatar ya kewaya ya je ya kewaya ya yi alwala kafin ya yi alwalan har an da sallah kafin ya yi kaza yana saurin ya iso yana zuwa bakin harabar masallaci liman yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya shigo malamai suka ce yana da ladan jam'i in ya ga dama ma in ya shigo masallacin ba sai ya yi ikama ba kabbarawa kawai zai ya shigo da sallar yana da ladan jami'i duka ina abubuwa ne waɗanda suke da sauki sai dai ba ma karatu ko ba ma tambayan masu karatu da malamai yawanci yasa sai dai kawai ai aiki yanda aka ga ana yi wajibi ne a shari'a kar ka yi aiki ka ɓata ka sai ka yi bincike in ka san za ka yi abin da yake kuma mai sauƙi shari'a mai sauƙi ce ma ja'ala Allahu alaikum ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya muku wani wahala a cikin addini ba Allah ya sa mu dace waɗannan ne a takaice abubuwa ne na fiqihu wanda ba a iya yin su a mimbari a iya fahimtar su sosai an dai yi kawai iya bakin zaren ne don mutane su gane cewa akwai bayani a kansu wanda yake so kawai ya zai samu malamai a unguwarsu ko ya samu limami a unguwarsu ko ya samu inda zai samu karatu da su nan alittawai malamai sun bayyana amma rashin karatu ya sa ba yawanci ba mu fahimce su ba ko kuma ba ma yin su yadda ya dace ba a yin addinin musulunci da ka duk wani kos ma da mutum yake a jami'a nan da ya sai diro kawai ya shiga ya ce ya yi shi da kaba sai an yi masa koyarwa sai an yayi nazari yayi kaza yayi kaza kafin ya rubuta jarabawa ya samu nasara da ikon Allah don haka muna fatan Allah ya samu dace Allah ya bamu ikon aiki da abin da ya dace Inna alhamdulillah ma'ana maganganun da muka yi duka da yawa mun bar ilimi da yawa wanda ban faɗe shi ba abin da muka faɗa shine kankani kuma cikin abun da muka faɗa ko mun fara magana akan mazhaba kaza ko bayani kaza zaka ji abun kawai mun taɓa ne don haka ba a ce komai ba amma dai wataƙila an isar da wani sako da ya shafi haɗa jam'i tsakanin magariba da isha na ruwa muna fata Allah ya samu dace inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتعلموا في أمور دينكم وخاصة في عباداتكم عباد الله واعلموا أن هذه العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لا بد من أن نلتزم العلماء ونسأل العلماء قبل أن نؤديها لأننا لأننا سنسأل أمام الله عن كل عبادتكم من الصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك فلنتقي الله في أداء العبادة ولنسأل العلماء في أداء العبادات ألا وصلوا وسلموا عباد الله اعلموا عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي لكم ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعبدوا الله حق عبادته عباد الله واعلموا عباد الله أن العبادة لا بد من العلم لا بد من سؤال العلماء في أداء العبادة الصلاة لا نصليها كما رأينا الناس يصلون بل نذهب إلى العلماء ونسألهم كيف نصلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابة وعلمهم كيفية الصلاة ثم أمرهم وقال صلوا كما رأيتموني مصلي وكان الصحابة عثمان رضي الله تعالى عنه علم الصحابة والتابعين كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه علم الصحابة والتابعين كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم علم أمهات المؤمنين أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين ميمونة أم المؤمنين أم المؤمنين حفصة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهن جميعا علموا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنعلم عباد الله أن العبادة لا بد من السؤال ولا بد من الذهاب إلى العلماء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 اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن نيجيريا وعن بلدنا بومبي وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلاد الحرمين مكة والمدينة إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم آمنا في بلادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم بارك لنا في بيوتنا في ذرياتنا وأهلنا اللهم اجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام muna kuma addu'a ga ɗaya daga cikin bayin Allah ɗan uwanmu a nan shine Profesa Usman Bala wanda Allah subhanahu ta'ala ya masa samun jarrabawa da dama ta zama Deputy Vice Chancellor a Jami'ar Haɗaka ta Lincoln da take Kumo wannan shine Amir na muslim umma a wannan jami'a mai hidima mai kokari gaskiya a cikin gudanar da ayyukan addini da gyaran masallaci da komai aka ce mai girma gwamna ya tabbatar da matsayin ifiti san sansala na wannan jami'a gare shi mu nan ci gaba ne gare mu wannan jami'a da dukkan sauran yan uwanmu da suke wannan jami'a muna taya shi addu'ar Allah subhanahu wataala ya riko da hannunsa ya ba shi damar sauke wannan amana ya sa kuma yayi abin da ya dace Allah subhanahu wa ya agaza masa mu kuma Allah subhanahu ya kara mana albarka a ko ina muke inna Allah ala kulli shay'in qadir ibadallah inna Allah ya'muru bil adl wal ihsani wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru Allah al 'azim al jadid yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi wa alaihi yazidkum Wadauhu yastajib lakum wa la dhikru Allah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un